السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا بقى من تابع أجيال مني مغنى أكن wato rukunan aikin hajji muka ce aikin hajji yana da rukunai guda hudu na farko shine niyyar daukan harami na biyu kuma shine tawaful ifada sannan na uku shine sa'ayi tsakanin safa da marwa na hudu shine tsayuwa na arafa to niyyar daukan harami wato ita ce mutum ya kudure a zuciyarsa irin nau'in aikin hajjin da zai yi mun sani niyya farilla ta a dukkan ibadu da mutum zai yi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu din ba a umarce su ba face sai dai su bauta wa Allah wato da tare da tsarkaka addini gare shi to mukhlisina lahu din ikhlasu dini ba zai kasance ba an babu niyya annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa a hadisin Umar ruwayan Bukhari da Muslim saboda haka mutum zai yi niyya na irin aikin hajjin da zai yi niyya kuma ba a baki ba ne a zuciya dukkan nau'ukan ibada niyyar su a zuciya ake yi ba a baki ba to aikin hajji da mutum zai yi niyya muna da aikin hajji iri daban-daban guda uku muna da aikin hajji mai suna al-ifrad al-ifrad shine wato aikin hajji wanda yake hajji ne kadai daga cikin jin sunan sama ifrad ana nufin abu daya shine hajji wanda yake hajji ne kadai babu umra tare da shi sannan na biyu akwai qiran wanda aikin hajji ne da umra ana yin su a ɗaukan harami daya an haɗa su kenan akwai kuma aikin hajji mai suna a tamattu shi ma sunansa ya nuna wato aikin hajji ne wanda mutum zai ji daɗi a ciki ma'ana zai ɗauki harami ya yi wata ibada ya sauke wannan haramin ya zama daidai da wanda yake mazauni a ƙasar makka sannan kuma ya sake ɗaukan harabi na aikin hajji to na aikin hajji guda uku ifrad da tamattu da qiran wannan rukunin da muka ambata guda hudu na farko dukkan su suna nan saboda haka mutum zai kudure wanne zai daga cikin aikin hajji ifrad shine ɗaukan harami daga miƙati da niyyar aikin hajji kaɗai mutum ba zai sauke ba sai ya gama aikin hajjinsa sai ya gama tsawafinsa na ifadar safa da marwansa ko da kwana nawa zai yi wannan shi ne ifrad in ka ɗauki harami ba za ka sauke ba misali mutum zai ɗauki harami a miƙat ko a madina ko a wani daga cikin miƙatan da ake ɗaukan harami mutum zai ce labbaik allahumma hajjan zai furta wannan wato aikin hajjin da zai yi don bayyana sha'ira ta addini da zai yi amma ba niyyar ba niyyar tana nan a zuciya yayin da mutum yace zai yi aikin hajji ifrad yayi wanka a miqati kamar yadda ake wanka na ibada wankan juma'a wankan eh, janaba wankan duk wanka da ake yi iri ɗaya ne niyyar ta kan bambanta su to mutum zai yi wanka da niyyar ɗaukan harami sai ya sa zannuwan harami a jikinsa in mace ce za ta sa kayan da za ta sa harami na namiji shine mutum ya fita daga dukkan nau'ukan tufafi dinkakke yayin da mutum ya yi wanka to zai sa waɗannan zannuwa ne guda biyu ɗaya a ƙasa zai ɗora kwankwasonsa zai kuma zai rufe kafaɗinsa ba zai rufe kansa ba da wato umma ko da hula ko malafa ba zai sa a kan shi ba sai dai mutum ya ɗauki umbrella haka daga sama saboda kare kansa daga zafi amma abin da zai ɗora a kai don da sunan rufewa ba zai yi ba ba zai sa tsinkakken abu ba wannan ma'abin da malaman suke suke so a tajarru domin al mutum ya kubuta ya fita daga dukkan wani abu tsinkakke ba hana ba mutum ya sa agogo ko zobe sannan kuma ba hana ba mutum ya ɗaura wato abin nan farjallinsa wato bel haka ko bel ɗin da mutum zai sa kuɗinsa a ciki ba hana ba mutum ya rataye wani abu a jakansa haka amma da sunan tufafi ɗinkakke mutum ba zai sa ba wannan shine wato niyyar ɗaukar harami da mutum zai yi ya fita daga wa'annan kaya da muka saba ya shiga wa'annan zannuwa guda biyu sannan ya yi niyya wa'annan tufafin ba su ne ihram ɗin ba a ana ce da su libasul ihram tufafin ɗaukan harami mutum zai yi wanka ya sa tufafin sannan tuku zai yi niyya amma zai yi niyya ne a nan masallacin da zai yi wato ya yi eh, wanka ya sa haramin masallacin zulfulaifa a nan madina ga wanda ya je madina to a nan mutum zai yi niyyan harami na aikin hajjin da zai zai sai labbaik allahumma hajjan ya Allah ni na yi wato kuduri na yin aikin hajji na an maka da yin aikin hajji guda ɗaya shi kenan mutum sai kama talbiya talbiya ita ce wannan labbaika da ake yi labbaika Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak mutum zai wannan talbiya shi kenan daga Madina har ya je Makka in an tsaya an huta a sake jaddadawa in an yi sallah an tashi a sake jaddada wannan tarbiyya din to har mutum ya zo ya shiga makka in an zo makka za a kai ku masauki kowa ya aje kayansa sai a kama hanyar zuwa makka a harami da niyyar wato tsawafi dama niyyar da kuka ɗauka a can na ihrami ba sai kun zo kun ce za ku yi niyyar tsawafi ba a tsawafin yana cikin ayyukan da za ku yi to wannan shine mutum zai zo ya yi a ɗakin ka'aba dawafin da zai yi yanzu dawafi ne na gaisuwa safa da marwan da zai yi safa da marwan aikin hajjinsa ne ya gabatar wannan mai ne mai kenan hajji kadai zai ɗauki harami daga madina zai zo maka ya dawafi ya yi safa da marwa to amma kuwa zai shirya harami ba yana gama wannan ya koma masaukinsa ya zauna ya dinga zuwa yana sallah yana komawa da haraminsa a jikinsa har sai an gama aikin hajji gaba ɗaya kaga yana da wato yana da lada yana da wahala saukinsa shine wanda ya aikin hajji ifradi babu yanka a kansa kuma shi babu umara tare da shi wannan shine aikin hajji mai suna al-ifrad in Allah ya kai mu kuma za mu ji ونيني قيران ونيني كما تمدهم الله ذا تقدموا لشي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله